نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بيانك يا أمام مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna dauke da azumi na goma sha hudu a wannan wata na ramadana na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin suratul duha kuma muna cikin aya ta bakwai ko? muna cikin aya ta bakwai suratu duha kamar da yadda ya gabata farkonta Allah ya rantse da abubuwa manya-manya guda biyu masu daraja ya rantse da walha mun yi bayani akan muhimmancin wannan lokaci ya rantse da allaili idza saja shi ma wato lokacin da dare dare duhun daren ya cika tif ya lullube komai a duniya wannan lokaci ne da sai manya-manyan masu rabo a wajen Allah suke motsawa waɗannan lokuta guda biyu duk abin da kaga Allah ya tsere shi abu biyu yake so ba fahimta na farko dai mu ga irin yadda ya girmama abin na biyu ya jawo hankalinmu domin mu lura da amfanoni fa'idoji wanda suka shafi rayuwarmu da ke liƙe da wannan abu kuma Allah ya gaya mana a kan abin da ya rantse ya rantse ne don ya ƙaryata raɗe-raɗin kafirai cewar manzon Allah Allah ya rabu da shi ya yi ban kwana da shi baya son sa Allah ya ce a'a ma wadda aka rabuka wa makala Allah bai yi ban kwana da kai ba shi kuma ban kwana dama ana yi ne da wanda ake so yake so kuma wa makala sannan bai yi ban kwana da ainihin wato kai a matsayin wanda ya fushi da shi ba kamar yadda annabi luɗe yake cewa inni la amalikum min alqalina alqalina ay mubghidina karihina sannan yayi bayani akan cewa walal akhiratu khairul laka min al ita ma mun yi bayani akan wato irin yadda malamai suka yi bayani me ake nufi da akhira a nan gurin me ake nufi da al'ula a nan gurin suka ce ita lahira din da duniya sun shigo domin ita ma duniya ita ce da farko lahira ce daga ƙarshe kuma lahira ta fi wa manzan Allah duniya madina a harkar da'awa da yaduwar musulunci da kan kamar addinin musulunci madina ita ce daga ƙarshe ta fi masa makka sannan idan muka duba duk daga wannan lokacin da Allah ya saukar da wannan aya har karshe manzo Allah kullun haka Allah yake masa yau ta fi jiya gobe ta fi yau jibi ta fi gobe haka Allah ya tafiyar da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam in ka duba wato makiya manzan Allah sallama wanda suke tare a makka da aka zo badar aka gwabza sai ya zama na al'akhiratu khairul lahu min al'ula Allah ya gama masa da su sun zama yanzu suna shakkarsa suna takatsantsan da al'amarinsa to haka Allah ya ce zai taya masa zai taya masa kullun gobe ta fi jiya kullun jibi ta fi gobe Allah ya ce wala saufa ka rabbuka fatarda zai tabaka eh tabaka eh tabaka har sai ka gamsu to sai Allah ta'ala dan ya karfafa masa gwiwa sai yake nuna masa abubuwan da yayi masa din ya nuna masa al-akhiratu lahu min al-ula sai ya tuna masa lokacin da yake maraya kamar yadda muka bayani jiya a lokacin da yake maraya babansa ya rasu yana ciki mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara shida kakansa ya rasu yana dan shekara takwas duk da haka Allah bai bashi ba sai ya zama na irin rukon da baffansa ya yi masa ya fi irin rukon da kakansa abdulmutsalib ya yi masa walal akhir tuflaka min al'ula na ƙarshen ya fi saboda haka Allah ya hore masa abdulmutsalibi baffansa ya kula da shi ya rike shi ya fefeta shi ma akan sauran ƴaƴansa baya yadda ya kwana a wani guri sai dai su kwana guri ɗaya tare saboda bai amincewa kowa ba akan manzon Allah sallallahu tun yana da karancin shekaru har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi annabi da aka ma je aka kulle su a suko abi talib sai ya je aka kulle su tare duk da cewa bai karɓi addininsa ba saboda haka Allah ta'ala ya ce ba alam ya ji duka yatiman fa'awa kaga Allah ya tattaro ku duba yadda Allah ya tattaro shi miƙawa Abdul Muttalib ya tattaro shi miƙawa Abu Talib da ƙarshe ya tattaro shi miƙawa Ansaru mutanen Madina kullun sai ƙarin ci gaba ake samu sai ƙarin kwanciyar hankali yake samu sannan Allah ta'ala ce ya same shi dallan fahada zallan din mun yi magana dangane da abin da ake nufi da zal da ma irin yadda ma'anoninta suka zo a cikin alkur'ani ko a harshen larabawa tana da ma'anoni guda uku wanda duk mun yi bayanin su ainihin wato ajiya sannan Allah ta'ala ce ya same shi ailan wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi insha ail faqir faƙir amma kuma faƙir ɗin wanda ke ƙarƙashin kafala talaka ne amma akwai mai kula da shi manzo Allah sallallahu alaihi eh, mun yadda baya da kuɗi amma yana ƙarƙashin mai kula har kuma lokacin da Allah ya wadata shi da dukiyar iyalinsa ummul mu'minin Khadija ta hanyar kasuwanci da yake juya kuɗin ana samun riba wadda ba kowa yake samun irin ta ba cikin 'yan kasuwa wanda suke wannan zamani Allah bi yana gaya masa wannan to kuma dama dan adam waɗannan abubuwan guda biyu su ne manya-manyan buƙatar kowane ɗan adam a lokacin da yake da rauni la haula lahu wa la quwa ya zamana ya samu mai kula da shi ya samu wanda zai tarere shi ya samu wanda zai lura da shi da dukkanin bukatunsa ma'ana dai ya samu wanda zai kula da tarbiyyarsa wanda zai kula da abincinsa da makoncinsa da suturarsa da sauran abin da ɗan adam lokacin da yake da rauni yana da ƙarancin shekaru yake bukata abin da ɗan adam yake bukata bayan wannan ilimi musamman ilimin da zai sanar da shi Allah da yanda ya kamata a bauta wa Allah da yanda za a tsara rayuwa ƙarƙashin shari'ar Allah wannan shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai sani ba da farko wa allamaka ma lam takun ta'lam ma ta dare min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lataba al-mubtiluna ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman duka wannan in ji Allah subhanahu wa ta'ala ce bai sani ba da ya ba shi kisar annaba ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kafin mu baka labarin nan baka sani ba to dan adam bayan ya samu kulawa dan rayuwarsa ta duniya ta inganta rayuwarsa ta lahira ta inganta abin da yake bukata ilimi sai Allah ta'ala ya ce wato ya bashi wannan ilimi domin wajadahu dallan ma'ana ghairu alimin fahadahu fa'allamahu Allah ya sanar da shi duk abin da ya kamata ya sani na game da duniya ko na game da lahira zama da iyali zama da almajirai zama da makiya zama da masoya yadda alaka za ta yi karfi tsakanin bawa da ubangijinsa duka Allah ya sanar da shi wannan sai gashi ma ya zama shugaban shiryarwa a duniya gaba daya sannan abin da dan adam yake so bayan Allah ta'ala ya tarereye shi ya miƙa shi inda za a kula da shi a lokacin da yake da rauni na ainihin wato ƙarancin shekaru kuma sannan Allah ta'ala ya ilmantar da shi ya sami ilimi ya sami sanin Allah ya sami sanin lahira to abu na uku da yake bukata shine wadata Allah ya ce wa wajadaka a'ilan fa to wadata Allah ya tabbatar da ya ba manzon Allah wadata wadatar da ba zai mika hannunsa zuwa ga wani ba ya ba shi wadatar zuci kuma ya ba wadatar gudanar da rayuwarsa ta yau da kullum gwargwadon hali to abubuwa guda uku in suka samu dan adam ya gama samun abin da yake nema gashi ya samu ilimin bin Allah da sanin Allah ya samu kulawa tun yana da karancin shekaru sannan kuma ga wadatar Allah ya kawo masa to da yake Allah ya masa waɗannan abubuwa guda uku sai ainihin jawo hankalinsa akan abubuwa guda uku wanda suke da alaka da shi da ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر فألا تعالى سيد تنا مسبايا فأما اليتيم فلا تقهر اليتيم فلا تقهر كذا كأنجي an gije kada ka nuna wa malaya fin ƙarfi domin abin da malaya yake bukata Allah ta'ala ya gaya maka a tarereye shi a kula da shi a bashi wato lura ta musamman kamar ma bai rasa uba ba tutun da ka san ga yadda Allah ya yi maka a lokacin da kake maraya? to karka angiji maraya karka yi wa karka wulakanta maraya karka kuma nuna maraya fin karbi dama baya cikin dabi'un manzon Allah amma Allah yana shimfida dokar da ya kamata a bi wato in an maka abu ka gode abin da zai nuna lalle ka amfana kamar yanzu da muke azumin nan galibi waɗansu ba san yunwa ba sai in azumi ya zo wannan yakan zafarar da su su ciyar da wanda suke ganin alama bai da abin da zai ci saboda haka Allah ta'ala ya ji yadda manzan Allah daɗin kula da maraya saboda ya ba shi wanda ya kula da shi to shi ma sai aka ce ya kula da maraya in kuka lura da ayoyin da ke mana magana akan maraya a cikin alkur'ani ba wai suna magana abu na farko shine ciyar da maraya ba a'a maraya farkon abin da yake bukata wanda Allah ta'ala ke shelarsa kar a zalunce shi innal ladhina ya'kuluna amwala litama zulman ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk waɗanda suke cin dukiyar malaya bisa zalunci kowaye yake cin dukiyar malaya bisa zalunci saboda malayan baya da zai ba zai iya eh, kokawa da shi ba bai da bai da ainihin wato yadda zai kai kotu a bi masa haƙƙinsa kuma kanin babansa ne ko wan babansa ne saboda haka yana jin kunyar a ce gashi yana rigima da shi shi kuma bai da imani bai da tausayi ya ki jin tsoron Allah ya kula ya ki bin wannan dokar da Allah ta'ala ya ce kar a ci dukiyar baraya Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida Allah ya taba da dokoki akan maraya akan maraya ku duba kaga aya Allah sura Allah ya saukar su kutum take magana akan maraya da da da da, mabukaci mabukaci ara'aita allazi yukazzibu bid-din بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ga Allah ta'ala ya ambaci wasu abubuwa kaman guda shida a cikin wannan sura dukkaninsu magana ce akan wato alaƙa tsakanin bawa da maraya da talaka bayan bayanin alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa Allah ya ce a ra'aitu da biyu ka zubu biddin bana baka ko ba ni labari kakwasan wanda yake karyatawa da ranar sakamako yanda ake gane alamar wanda ya karyata ranar alkiyama ka san haka to in ba ka sani ba da asirar kai kazalika allazi al yatim duk wanda kaga yana angije maraya yana wulakanta maraya yana nuna wa maraya fin karfi alatu wannan alama ce daga cikin alamomin bai gaggata da ranar alkiyama ba a ra'aita allazi yukazzibu Allah ta biddin fadhalika allazi yad'u al-yatim ad shine angijewa duk wanda kaga ana angijewa ba girmama shi ake ba an gijewa ba ta nuna girmama wulakantawa take nuna fazalika alladhi yad'u al-yatim al-yatim kowane malaya ko malaya mai kuɗi ko malaya mara kuɗi ba ya take masa wannan ba na biyu daga cikin alamar gane wanda yake karyata ranar tashin alkiyama bayan ainihin al-yatim wala ya ala ta'amil miskin wanda bai damu da ranar alkiyama ba bai gaskata da ita ba daga cikin za zaka same shi babu abin da ya dadara shi da kasa daga maganar a nemo abincin da talakawa za su ci yanzu kun kwanan nan da aka samu wannan bala'iyar tsada aka kafa kwamiti aikin kwamitin a nemo taimakon abinci da sauran kayayyakin bukatu domin amfanin mabukata to kama ji cewar akwai bukatar ka ba da gudunmawa wajen zaburar da al'umma wajen kwadaitar da al'umma wajen tsara yadda za a nemo alama ce ta imani da ranar lahira wani ba ruwansa ba abin da ya dame shi to saboda haka nan kaga akwai gurare da yawa da Allah ta'ala yake cewa ma salaka kun fi saqar hmm. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر منين أبن دي جاومكم شقاوة السقرة قالوا لم نك من المصلين نفرقوا دي بمكسن سيمنا ينسلا إن ينسلا alama ce ta mai imani da ranar lahira ko alama ce ta wanda bai imani da ranar lahira ba alama ce ta wanda bai imani da ranar lahira ba lam naku min al-musallin sai laifi na biyu wa lam naku nut'imu al-miskin na biyu daga cikin laifuffukan mu ba ma ciyar da miskin ba ruwan mu da wani ne ta kanmu muke daga mu sai matan mu sai ƴaƴan mu kowa ya je inna ma utituhu ala ilmin indi ala mazhabi karuna ba ruwan kun ga Allah ta'ala ya ce wato saboda wannan ne ya saka su a can a cikin suratul haka wa'inda suke cin wato wala ta'amin illa min ghislin ko la ya'kulu illa khadiun sai ce me fala uqsimu bima tubsirun وما لا تبصرون akwai can inda Allah subhanahu wataala yake magana akan wanda aka ba littafin da hannun hagu yace hmm. ya laita ni lan uta kitabiya hmm. وأما من أوتي كتبه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وكل إرن إرن أقوبة دائمة خذوه فغلوه ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ku kama shi ku kukume shi a daddaure shi sannan a jefa yi wutar jahimu sannan a sasarƙa mai tsawon wato ainihin zira'i saba'in a kadan da ne shi a ciki me yayi innahu kana la yu'minu billahi al'azim ya kasance lokacin da yake yake duniya bai yi imani da Allah mai girma ba ya me alamar bai imani da Allah ba wala yahuddu ala ta'amil miskin baya zaburarwa baya kwadaitarwa baya kira baya kiran a taimaka zuwa samar da abincin miskinai ka yi kira a tattaro abinci domin amfanin miskinai ya fi ka ɗauki abincin ka ba miskini saboda wannan in ka in an ka ciyar da miskini shikenan gobe ma yana bukata in kana kira akan a ciyar da miskini ana iya tara abincin da miskinai za su tsawon lokaci wala hudu ala ta'amil miskin to kun ji laifin da ya jawo da haka nan rashin kulawa da miskini rashin kulawa da malaya shi malaya abin da yake bukata kun ga anan Allah ta'ala ya ce eh, allazi eh, yad'ul yatim zalika allazi yad'ul yatim wala yad'u ala ta'amil miskin wannan dangane da miskini da malaya kenan a dangane da sa da Allah sallah wanda ita ce babbar alaka tsakanin bawa da ubangijinsa bayan kalmar tauhidi sai Allah ya ce fa wailul lil musallin allazina hum an salati musawuna. bano ya tabbata ga masu sallah waɗanda ke rabkana ga barin sallah ma'ana waɗanda ke watsar da sha'anin sallah wanda sallah ba ta da kima a wajensu kun gana uku kenan laifi na uku wailul musallina alladhina an salatin alladhina hum yura'una laifi na biyu eh, na hudu Allah subhanahu wata'ala ce sune masu riya yanzu ba an kwadaitar da a ciyar da miskini ba an kwadaitar da kula da maraya an kwadaitar da ayi aiki kaza an kwadaitar da sallah tare da ainihin wulakanta ta ba to zai yi waɗannan tana yi waye waɗannan abubuwan nan ko ya ƙi ko dai ya ƙi shikenan ko kuma ya yi amma riya allazina hum yura'una waɗanda suke yi dan a gani waɗanda suke yi dan a faɗa waɗanda suke yi dan a ji labari shi aikin taimako kala biyu ne akwai wanda wani mai wadaci zai zo ya yi amfani da dukiyarsa ya yi akwai wanda mai mulki zai yi to shi mai mulki dole ya yi a gani saboda zai yi amfani ne da dukiyar al'umma don kada al'ummar ce ina dukiyarmu take ya yi a gani ba laifi ba ne ya yi a ji labari ba laifi ba ne ya yi a faɗa ba laifi ba ne saboda idan ba a yi gani ba za a ce baya yi in kuma an ce baya yi sai a yi bata shi to shi ya yi a gani saboda ainihin yana ɗiba ne daga dukiya ta al'umma yana yi saboda haka nan babu laifi ya yi don a gani dan masu dukiyar su san ainihin an yi amfani da dukiyarsu domin amfanin kansu to saboda haka kun ga wayam na'unan mauna kuma suna hana ma'un ma'un shine dan abun amfani yar wata allura da za a dinke rigar ka ta yage da Allah ba ni aran allura da Allah ba ni aran wuka da Allah ba ni aran cokali zan ci abinci in baka kayan ka sai ba za a bayar ba alma'un wa'annan yan kananan abubuwan ba raguwa za su yi ba ba karewa za su yi ba komai ba ka hana wato dai kun in kun lura da duk wannan Allah yana mana magana akan hadar rowa musamman yi wa malaya rowa musamman yi wa talaka mabukaci rowa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana tuna masa tun daga yanda Allah ya maka lokacin da kake malaya to amma laitima fala ta kar karka wulakanta malaya karka nuna malaya ban karbi sai ya ce wa amma sa'ila fala tanhar Allah ya ce kuma sannan mai tambaya karka karka karka karka wulakanta shi karka kyare mai tambaya galibi in an yi wannan magana wasu suna mafi yawan malamai suna daukan cewa abin da ake magana wanda ya zo ya bara yana neman a bashi kudi kar a kyare shi eh ba mu yadda a kyare shi ba in wanda ya cancanta ya bara ne amma cewar ayar abinda take nufi kenan wanda ne da ja as-sa'il Allah ya ce kuma wannan ta zo ne domin a kara ta da ayar da ta gabata wa wajadaka ballan fahada ya same ka baka da ilimi ya baka ilimi zai ce wa amma sa'ila as-sa'ila amma za as-sa'il anil ilm mutum yazo yana neman sanin yaya wankan janaba yake yana neman sanin yaya kasuwanci yake yana neman sanin yaya rayuwa take yaya za a san Allah yaya za a bi annabi yaya za a yi zikiri yaya za a yi kaza yaya alaka ta kamata kasance tsakanin ɗa da ubansa ko uba da ɗansa yana tambaya dangane da abin da da ka da shi Allah ya baka shine ilimi ilimi to tunda Allah ya baka ilimi to daga nan idan wani ya zo yana neman ilimi karka karka karka kosa da shi karka kyare shi innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الله تعالى لله إيكا ودنن دكي أوي أبن دمك سوكر ندق حجوجي na daga ainihin bayanan yadda za a gane addini a gane shari'a a bi wanda ke ɓoyewa ba sa son su fito da abin da Allah ya ba su na ni'imar ilimi innal ladhina yaktubuna ma anzalna wal huda min ba'di ma bayyana wani nasi bayan mun bayyana shi ga mutane fil kitabi a cikin littafi an saukar da abin an rubuta shi Allah ya saukar da shi a cikin littafi Allah ce waɗannan masu irin wannan ɗabi'un Allah yana la'anta su mala'iku suna la'anta su dan mutanen kirki wanda in sun tsine Allah zai karbi in wasu ya tsine wanda suka tsinewa suna tsine musu to kaga wannan shi ake man katama ilman ya alamuhu aljamahu Allah bil jamin min nar duk wanda Allah ya bawa ilimi aka tambaya ya boye ko yayi tawili saboda neman wani abin duniya ko saboda wani neman bayan bukata sai ya kwana da ilimin ya ƙi fito da karatun Allah ta'ala ya ce shi kuma a ranar lahira sai Allah ya sanya masa linzami na wuta a bakinsa aljamahu lahu jamin min narin yawmal qiyama aw aljamahu lahu da bili jamin min narin ashe kaga ɓoye ilimi abin saboda haka wa amma sa'ila farkon abin da suke magana a nan ba mai bara ba mai bara wanda aka yadda ya bara mutum uku ne duk wanda baya ciki ya kuskure ya bara sai ya zo ranar alkiyama babu kwarangon zai zo babu nama a fuskarsa manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce na farko algarimu wanda yake wato bashi ya masa yawa kuma ya kasa biya ya buga nan bai samu ba ya buga can bai samu ba in ya kwanta baya iya bacci in ya ga wayar wanda yake bin sa baki hankalinsa ya tashi ya kasa zuwa masallaci ya sallah dan kasa hadu ya zama kamar matar kulle baya iya fita damuwa ta dame shi to wannan babu laifi manzo Allah ya ce yayi bara dan ya samu abin da zai bayar in ya ga wani mai kudi ya ce don Allah in an tashi fitar zakka a taimaka min da abin da zan biya bashi babu laifi wannan shi ma da ya samu abin da ya bashi ya dakata daga nan kar ya ci gaba na biyu mutumin da yake ta hammala hamala mutum ne yake kokarin raba rigima da dukiya aboki da aboki makwauci da makwauci ɗan uwa da ɗan uwa an samu saɓani alaka mai ƙarfi da ɗaɗɗiya tana neman ta lalace tana neman ta lalace saboda me ɗaya yana bin ɗaya bashi ɗayan bai samu abin biya ba ɗayan kuma ya ce walla zan kai wajen yan sanda zan je wajen alkali walla sai dai ayi abin da za a yi ni fa sai dai ta watse ni fa dole sai an biya ni kuɗi na haba sai wannan bawan Allah me wanda yake ta'ammala amala sai zo sai ji haba wani tsakaninka da wani ai bai kamata ya ta barba ya za ka bari ku bata shekara da shekaru muna ganin ku abin sha'awa kullum kun zama abin misali ana ganin ku kuna tafiya ba wanda ya san sirrin ku akan kuɗi ka bari ku bata nawa ne kake bin sa kaza ne to ni zan biya a bani dan lokaci zan biya to saboda baya da abin da zai biya din sai ya bazama nan yana da kima a can yana da kima a can yana da daraja a can ana ganin mutuncin sa can sai ya je to Allah akwai wasu yan uwa makauta na ne abokai na ne abokan yayaye na ne a'a Allah suna neman su samu sabani kuma nayi alƙawarin zan nemo abin da za a warware wannan rigima da Allah ina san an fidda zakka a bani wani abu domin in je in cika wannan alƙawari da na yi in biya to wannan ma an yadda ya bara idan ya ba ya samo abin da zai je warware mana matsala to ya dakata daga nan kar ya ci gaba don kar ya je mai da bara sana'a na uku mutum ne yana cikin bukata yana cikin damuwa irin ta rayuwa bai buɗe baki ya yi magana ba irin mutanen nan ne da Allah ta'ala yake cewa ya sabu humul jahilu aghniya aminat ta'affufi wanda bai san su ba wanda ya jahilta al'amarin su saboda ganin ba sa buɗe bakin su ina da bukata kaza ba sa buɗe bakin su je jan su roƙa ba sa yin magana sun kama bakin sun shiru amma har a samu mutane uku daga cikin mutanen kirki mutanen Allah masu tsoron Allah a samu mutane uku sai kai gaskiya wane yana cikin damuwa wane ya shiga wani hali yadda nake ganin al'amarin sanda nake ganin kamanninsa akwai alamar yana cikin damuwa laqad asabat fulanan faqa wato wane yana cin bukata to wannan idan ya kai ga wannan matsayin aka samu mutane na kirki suka yi shaida to babu laifi in ya karya wannan shuruɗin nasa ya buɗe baki ya roƙa a bashi abin da zai sa ya samu ɗan abin da zai ci kar ya ci gaba daga nan ya tsaya waɗannan su kaɗai ne maza Allah ya ce wa ma zalika ya qabisa suhutun ya akulu ha sahibu ha sutan duk wanda ba wannan ba daga cikin mabarata duk abin da suke ce wato suhutun ne zalunci ne guba ce kuma suke suke nemowa kuma suke a matsayin suhutun ne to kun ga wannan magana manzo Allah ce ba mu ita da ita wanda zai sa abin da ya ɗauko wa an masa'ila falatan har ya yi amfani da ita akan masu bara to in waɗannan masu barar yake nufi fabi hawa ne ba amma in wannan barar da ake ne akan titi a gidan mai a gindin danja a ƙofar coci ana albarkacin yesu almasihu in irin wannan barar ce to wannan kuma ya san abin da zai gaya Allah yana daure yana ɗaure gindi ne amma duk da haka muna kira ga ainihin mawadata su ɗauki matakin da ya kamata amfani kiyan nan ka yi ƙoƙari ta buɗe maka gidan aljanna ta zama maka makullin buɗe gidan aljanna in ka batta a nan ka gina wa kanka gidan aljanna ba idan ka je can ba tare za ku tafi ba ba tare za ku tafi ba akwai wani bawan Allah ba sai na ambaci sunansa ba babban mai kuɗi ne kuma babba ne Allah ya masa rasuwa wani bawan Allah ya tara ‘ya'yansa ya jawo hankalinsu a kan tokun gawa ne Allah ya karɓi ransa ya tara muku dukiyar da duk yawanku kowa ya samu abin da ya wadata to ku yi ƙoƙari ku sama masa wani tsari wani foundation za a ringa aikin addinin musulunci ana gina makarantu ana gina rijiyoyin burtsatse ana yin asibiti ko ana gudanar da wani asibiti wani aikin alkhairi ku yo karo karo daga cikin abin da kuka gada daga wajensa ku dan ciro ko ya dan tsakuro wani abu a hada a samar da wannan foundation din wala kowa yaki dan me kawai to to za mu duba shikenan ba ai ba to kai kana kana ta kokarin ka bar musu ka bari kuma amma ba abin da ya shafe ka ba abin da ya shafe su da kai ka tafi su ta kan suke yi ba ruwansu da ko ka abin da kai kokari mala warisihi ma kaddama malihi ma qaddama wa warisihi ma akhara abin da ka riga ka gabatar to wannan shine dukiyarka abin da ka bari na magada ne ko baka san me za su yi da shi ba wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da gabatarwa kanku na alkhairi za ku same shi a wajen Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ce wa amma sa'ila fala tanhar kun ga waɗannan abubuwa fa amma laifin fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar ko sai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allah ya ce amma da ni'imar da ubangijinka yayi maka to ka gode wa kai kai magana ma'ana Allah ya maka baiwa ya yi maka nema, ya baka arziki ya baka lafiya ya baka ilimi ya baka aiki da ilimin ya baka mulki kuma ya sa kana yin adalci a cikin mulkin naka wannan din nima ce ta Allah to kai magana kai bayani ka fito da abin da Allah ya maka ka faɗa Allah ya mun kaza alhamdulillah Allah ya bani ilimi na gode wa Allah da yasa nake aiki da ilimin Allah ya bani wadata na gode wa Allah da nake kula da ƴan uwana ina sadar da zumunci ina taimakon marayu ina gina masallatai ina gina makarantu na gode wa Allah bani wannan dama wa amma bi ni'mati rabbika fahadith to sai kuma Allah ta'ala za mu tsallaka zai tsallaka da mu yanzu zuwa suratu eh, suratu sharhi na'am بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك طب wannan sura waɗansu malamai suna ganinta a matsayin da ita da surar da muka gama karanta yanzu suratul duha sura ɗaya ce hmm. da haka waɗansu in sun zo karanta ta ma in sun gama wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith tace alam nashrah laka sadrak ba ayyim ko bismillah suna kallanta a matsayin sura ɗaya amma dai abin da ya tabbata tunda manzon Allah yana yin bismillah a tsakanin su surori ne guda biyu amma alaka su gamgam take da bayanin da wannan sura za ta yi mana ci gaba ne daga inda waccan sura ta tsaya Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fadir a karshen waccan sura kai ka ce wani mai tambaya ya tambaya to me kaman me da me da me da me daga cikin ni'imar da Allah kai mun ko kai mun zanka wanda kake so yayi magana akan ta sai Allah ce lam nashraha laka sadraka bin mu yalwata maka kirjinka ba abin da yake da wahala yi sai Allah ya hore maka kai kuma kana yi duk wahalar ibada kai dadin ta kake ji duk wahalar kyauta kai dadin ta kake ji duk wahalar saukin kai kai sauki yake maka fa ma rahmatin minallahi linta lahum ka zama mai laushi a gare su saboda rahmar Allah wace ce rahmar Allah din Allah ya yalwata maka kirjinka saboda yalwata wa kirjinka da Allah ya yi Allah subhanahu wa ta'ala wato Aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda take cewa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li nafsihi qattu wa idhan tuhikat hurumatullah la yu'rafu li ghadabihi haddun manzan Allah tun da yake bai taɓa ɗaukan fansa ba akan abin da aka yi masa ya ji labarin ka zage shi ya ji labarin ka aibata shi ya ji labarin ka faɗi wata magana mara daɗi a kansa ya ji labarin ka yi wani munafinci ko ka yi wani abu in dai abin shi ya shafa kai tsaye in dai shaksiyarsa abin ya taɓa to ba zai ɗauki fansa ba ai baka isa ba waye kai da manzan Allah zai tsaya yana bata lokacinsa wajen ɗaukan fansa a wajenka man ta kamali nafsi ya kasu bai taɓa ɗaukan fansa akan abin da aka yi masa ba yana daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da zai fito don sahabbansa yakan ce musu la yablughuni ahadun an ashabi shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus sadr la ya bulguni ahadun an ashabi shay'an kada wanda ya kuskura ya dauko maganar da ya ji wasu daga cikin sahabbai na sun yi ya gaya mu kaji wani ya faɗi wata magana da bai kamata ya faɗa ba kaga wani ya kaza da bai kamata ya yi ba kar wanda ya dauko labarin ba na so in ji saboda in kana shugabanci ka buɗe ƙofar a ɗauko labarin wane da labarin wane da labarin wane a rika gaya ma kai da zaman lafiya har abada za ka zo ka ɓata da masoyi za ka ƙaunaci maƙi saboda duk wai akwai wanda suka ƙware da su zo su ɗauko labarin da ba a yi ba babu niyyar yi saboda wata biyan bukata su kawo su an yi to in suka lura da shugaba mai son jin irin wannan labarin ne shi ke nan su bukata ta biya sai sun dubi wani masoyi na gaskiya sai a zo a bada shi sai an dubi wani maƙiyi sai a zo a koɗa shi a wanke shi a tsabtace shi annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba fa manzon Allah ko manzon Allah ya sani ko an gaya masa ko ba a gaya masa ba ka faɗi wata magana mara kyau akan manzon Allah ai ka shiga uku ba ma sai ya ji ba amma dai in ya jin ba zai ɗauki mataki akan ka ba amma wa idan tuhi ka hurmatu la in ka kuskura ka taba wato ainihin hududin Allah ka taba dokar Allah ka taba kai abin da yake ya taba iyakar Allah to la urafu li ghadab ba a iya gano iya karshen fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka taba Allah ba zai kyale ba amma in shine je ka an yafe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu duk wanda ya taba masa alfarmarsa duk wanda ya zage shi ko ya aibata shi to abin da ya zama dolan dole a sauran musulmi lalle wannan mutumin a kashe shi a kashe shi ji shari'ar musulunci inda manzan Allah yana nan to sai a jira shi in ya ga dama sai ce na yafe to me me haƙi ya yafe me ka iya yi shi aka taba ya ce na yafe a kyale wanda ya mun dole ka kyale shi to yanzu baya nan mu ne wakilansa al'ummar musulmi amma Allah yana nan bai mutu ba kuma ba zai mutu ba in ka taba zai mu kyale ka kai da shi tunda yana jin ka yana ganin ka kuma ya san yadda zai iya da kai in ka ga ya kyale ka ba ga ganin sa kai ba amma manzon Allah Allah ya karbe shi dole al'umma musulmi su tsaya su kare masa haƙƙinsa su kare masa ainihin wato darajarsa da sa alam na shara'a laka sadarak waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da alam na shara'a nan wato kamar yadda Allah ta'ala ya kaddara tun manzo sallama yana dan shekara biyu a duniya a lokacin nan yana wajen halimatu sa'adiyya to bayan an kawo ta ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa amina sai ta roƙi ta Allah tana son a ba ta dama ta koma da shi saboda zuwansa ya zame musu alkhairi a gidan ya zame musu alkhairi a garin arzikinsu ya barin kasa kwanciyar hankalinsu ta eh, ta kasa da sauransu da ta nemi alfarma amina ta amince aka saki koma da shi banu sa'ad aka ci gaba da kula da shi to yana can gurin sai ainihin Allah ya aiko waɗansu mala'iku guda biyu kuma yadda ingantacciyar waya ta nuna Allah ya aiko da wasu mala'iku guda biyu suka zo suka kama shi suka tsaga kirjinsa aka fito da zuciyarsa sun zo da wani ainihin wato mazubi wato ainihin ɗastu suka ɗauko zuciyar suka saka a ciki wannan su kuma dama yana ciki da ruwan zanza suka wanke riji a wannan zuciyar da ruwan zanza duk wani abu na raban shaidan da ke ciki aka cire shi aka fitar aka wanke aka kims ɗora mata imani da takawa da ƙarfin zuciya da waye bisa umarnin Allah subhanahu wataala aka mayar aka tsinke ya zamana manzan Allah ta sama shedan bai da rabo a wajensa zuwa suka ce wannan Allah yake nufi da alam na sharhadin domin a sharho shi a luga shine wato yanyanka nama a yi masa daidai daidai shi za ake cewa an yi sharhin littafi ma'ana an wa littafin filla filla an fito da ma'anonin da suke kunshi a cikin kalmominsa to wannan ya faru kam a rayuwa amma cewa shi Allah yake nufi a wannan gurin a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya ainihin wato yalwata masa kirjinsa da irin nauyin da zai dora masa na gudanar da al'amuran annabta da kuma kiyaye wahayi da kuma siffantuwa da kyawawan ɗabi'u wa innaka la ala khuluqin azim da kuma gabatuwa kai tsaye zuwa ga lahira da sauƙaƙa masa ayyukan alkhairi ba tare da jinkunci ba baka taba jin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana bai yi bacci ba saboda wani abin duniya ya kubuce masa bai taba yi ba eh saboda haka nan Allah subhanahu wataala ya ainihin wato yalwata masa kirjinsa ya zamana baya jin kuncin da waɗansu ke ji akan wasu abubuwa wanda suka shafi gudanar da al'amuran ainihin wato rayuwa saboda ka cewar wancan wato abin nan abin nan a Allah ta'ala ya haskaka masa kirjinsa ya yalwata masa shi kamar yadda yake cewa a faman Allah sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbi أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه شأن da yake Allah ya yalwata masa kirjinsa idan Allah yana son ka shiryu sai ya sauƙaƙa maka kirjinka ya yalwata shi abin da yake zuwa ya wani gingirin gim sai zama kai baya maka wani kafin ya shiryu wani kafin ya yi wani aikin alkhairin wato sai ya mawa kansa shi ko manzan Allah sallama balarabe ne fa zai zo wajen manzan Allah ka duba abin da ya fi komai daraja wanda ba a san alabu da shi shi ne kuɗi to manzan Allah in yi ta zai maka kyauta sai ya maka kyautar da kai da kanka za ka wannan baya jin tsoron talauci yi wuɗi a ba a malla ya kashe alfagar abinda ba kowa yake yi ba yanzu ga azumin ramadana ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadana ya zo ajjuwa domin rihil mursala iska wadda take kadawa kowa ya shata kyauta ga tana a kan titi to annabi ya fi ta karamci ko me ya samu na al'umma ne ko me ya samu na al'umma ne bai gajiyawa ba a taɓa roƙon manzan Allah ya ce babu ba ko da ya san babu sai ya shiga nan ya nan ya duba mata da Allah ba dan wani abu a wajen ku sai in ya rasa sannan ya da Allah wa zai rike min wannan bakon na zuwa wanda lokaci wannan da cikin ya karba ya je ya ci gaba da kula da shi Annan bai san cewa babu ba saboda haka nan Allah ne duk ya yarwata masa kirjinsa baya jin nauyin karɓar duk abin da yake wato ya kamata ya karɓa dangane da al'amarin wato gudanar da wannan al'amarin da'awa mu'amala da mutane mu'amala da iyali kai hatta hudda da kafirai Allah ya ba manzon Allah haƙuri da yalwar kirji ta yanda bai kulle ya ainihin wato kullewa ta sa ya faɗi kalmar da bata dace ba ko ya aikata abin da bai dace ba Allah ya tsare shi saboda Allah ya yarwata masa kirjinsa Allah ya yarwata masa kirjinsa sai ta alam na halaka sadarak ya kuma cewa wa wada'na anka wizrak Allah ta'ala ce ba mu ainihin wato dauke maka in an ce waza alaihi a alaihi ya ɗora masa waza anhu ya sauke masa Allah ya ce ba mu sauke maka ka ba to kalmar wiziru tana da ma'anoni daga cikin ma'anoninta da shari'a ta zo da su akwai tana ɗaukan ma'anar sabo wala taziru waziratun wizra ukura wata rai ba ta ɗaukar zunubin wata rai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi ya ce man sanna sunnatan sayyi'atan fala fa alaihi ha wa wizru man amila biha ba'dahu ila yawmil qiyamah ko min ba'dahu ila yawmil qiyamah duk wanda ya fito ya kirkiro wani mummunan abu wani mummunan abu ka kirkiro to kana da zunubin kirkirowar da yin aiki da abin da ka kirkiro kuma kana da zunubin duk wanda ya aiki don nan abin da ka kirkiro har zuwa ranar kiyama duk wanda yanzu kamar ibn adam al-awwal wanda ya kashe dan adam shine dan na farko daga cikin dan adam wanda ya kisan kai to duk wanda ya kisan kai nan gaba tun daga ranar da dan adam din nan na farko ya kisan kai ya kashe dan uwansa saboda hasada la'aqatu lannak قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أزواك الشيء يكشي دون وانسى تدوان دي كسان كي تندق والنرانا dubin dubata shekaru ko miliyoyin shekaru zuwa kuma ranar da Allah zai tashi alkiyama to zunubin da Allah zai ba wa wannan da ya kisan kan daidai wannan zunubin ba tare da an rage wa wanda ya kisan kan ba sai an dora wata ibnu zamal awwal falahu wizr fa alaihi wizruha wa wuzir man amila biha kaga anan wizr yazo bi ma'ana zunubi sannan kuma wuzir yana zuwa da ma'anar tikal nauyi abubuwa masu nauyi da Allah ta'ala yake dorawa bawa da kalifin shari'a an dora maka nauyin ka yi kaza an dora maka nauyin ka yi kaza an dora maka nauyin ka yi kaza to waɗannan ana kiransu kuma waɗannan kalmomi guda biyu suna tanawubi tsakaninsu la yahmiluna asqalam na la yahmiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim anan kun ga asqal zunubi mm. li hamilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah dan su ainihin dauki zunubansu cikakku ba tare da an rabi an rage musu ba a ranar alkiyama to kun ga a nan kalmar nan tana da ainihin ma'anar zunubi tana da ma'anar nauye-nauye nauye na shari'a wanda Allah yake dora bawansa don ya yi masa biyayya daga cikin misali ka yi alwalla kuma ka cika alwallar isbabul wudu alal makare alwalla ka yi alwalla a lokacin da ake muku-mukun sanyi ka je ka yi ka zo a yi sallah ka taka ka je masallaci ba ko Allah ke hule wannan ba ka taka ka je masallaci to duk wani abu azumi ƙiyamun laili kullum ka tashi kai ƙiyamun laili wani ba zai iya ba shi kuma manzon Allah ba wai kawai yana yi ba a'a a raka'a ɗaya sai ya karanta izu goma kafin ya ruku in farko raka'a ɗaya sahabbai ma wani ya yi kokarin ya bi shi amma abin ya ce wallahi hatta hamamtu bi amri su'in sai da na kusa in yi wani mummuna abu aka ce me kai ni yayi ya ce wallahi in bar sallar in rabu da shi saboda ya zo ya bi manzan Allah ji manzan Allah bayan fatiha ya ba kamo karatun karatun bakara ya dauka an ka je eh, abin nan eh, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun aya biyar sai ayi ruku'i haka da ya dauka abin da an ayoyi sai a sai ayi ruku'i a ah, yaga abu an wuce yace to kila yana son zai sumuni kila yana son zai rubu kila so yana sufi a so yake dai sai ya gama wannan izubin a manzon Allah bakara izu biyar ce sai da ya gama ta kaf ya dauka ya ce to tunda dai an zo karshen bakara yanzu za a yi rukuwi sai ya je manzon Allah ya zarce ya kama Ali Imran yana nan yana cancanja ainihin kafa aka kai karshen Ali Imrana ya dauka za a yi ruku'i sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarce ya kama suratul nisa'i sai da ya kai karshen suratul nisa'i izu goma da wani abu sannan manzan Allah ya yi ruku'in farko sannan manzan Allah ya yi ruku'in farko to wani ba ma magana wani ya karanta surori masu yawa haka ba mu kalli kanmu idan mun zo muna sallah a bayan liman da ya ɗauko suratul fajr kai limamin nan Allah ya da suratul fajr samu inna adaina mana ko qul huwallahu to ba to amma shi duk abin da yake mai wahala Allah ta'ala ya hore masa ya sauƙaƙa masa da haka nan yan uwa musulmi cewar wanda suke fassara wannan da zunubi ina ne manzon Allah ya taba dako da zunubin da har Allah ya ce allazi an qada zaharaka wato nauyin da wuzirin da yake har ya tankwara maka bayanka ya ga labaitan maka da bayanka yana sa bayanka a ji ainihin kamar ƙaran ƙashi haka saboda nauyin nauyin zunubi wani zunubi manzan Allah ya yi wanda har ya kai girman da Allah ta'ala wasu fa'ana amma ɗaukan nauyin abubuwa na shari'a da ainihin takalifi na shari'a kai kasan ya ɗauki nauyin da ba wanda ya ɗauki irinsa ba haka magana fasar wannan da zunubi ma bata mata so ba zunubin da yaushe kafin ya zama annabi ko bayan ya kafin ya zama annabi ma me ya aikata na zunubi bayan ya zama annabi me ya aikata na zunubi Allah ya ce da ya gafira laka Allah ma kaddama min zambuka in ma da akwai Allah ce gaba da baya an gafarta an yafe to kai aka yi laifin wa in da an yi laifin wanda aka yi ke na yafe na gafarta to sai kuma Allah kai mana gafara abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh